واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa ahsan al hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa shar al umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fi nar yomna no ga wata to biyu ko wani abu mai kama da haka ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyar kamar yadda muka saba haɗuwa cikin wannan masallacin juma'a mai albarka na gwallaga don karanta littafi mai albarka na rijalun wa nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wasallam ta'alif na fadilatu daktur sa'ad bin yusuf abu aziz hafizahullah bisa ga iko na Allah tare da yaddarsa za mu ci gaba da karatu yau shine da ikon Allah in zan tuna daidai darasi na takwas haka ne gabanin fara karatu muna addu'a da cewa shugaba na Hamas wanda yau mutanen Isra'ila suka kashe shi, Fadilatu Sheikh Ahmad Yasin rahmatullahi alai, muna roƙon Allah Allah karɓe shi a matsayin shahidi. Muna roƙon Allah in akwai kurakuren da ya Allah ya kankare mar wannan kurakurai. Allah ya sa shi cikin jama'a za su ga aljannar Allah babu azaba babu hisabi wannan bawan Allah sa iya da tsawo babu ainihin lokacin yin magana a kai a takaice waɗannan mutane sun samu su cikin gwagwarmaya ne saboda kare ababe guda biyu na farko a duk lokacin da makiya addinin Allah suka zo suka mamaye kasar ku jihadi ya zama wajibi a ku sai kun kore su sun zo sun mamaye kasar Palestine suna azabtar da su za ka samu matashi a ƙasar Falistin ɗan shekara talatin bai da uwa bai da uba bai da wa bai da kani bai da baffa bai da kawo dukka an kashe su a yaƙi bayan shi kaɗai a duk duniya bai san wani danginsa na jini ba haka samun mutum a irin wannan ƙasar mai sauki ne in ka samu mutane kuma sai ka samu a cikin goma ba mutum ɗaya da ya san wani danginsa na jini duk duniya wanda ya mallaka me dalili mace ta waye gari tana naƙuda ana jefa bom a kayinta idan dan ya dirka haka za ta tsinke mahaifar ta fita a guje ta baddan a wannan wurin ba ya tashi bai san ina iyayensa suke ba wani yana wata shida a duniya shekara da an kashe uwa an kashe uba an kashe wa an kashe kani babu wanda ya sani suna kokarin ainihin yanta kasarsu ta musulunci daga da ainihin daula ta kafurai na biyu suna kokarin yanta masallacin masjidul akasa masallacin da aka yi isra'i da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wanda Allah ya bamu labarin sa a Qur'ani subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir wannan masallaci mai albarka masjidul aqsa masallaci mai daraja ta uku a duk duniya an kai matsayin da a yanzu da muke magana haliyan ana kashi a cikinsa ana fitsari a cikinsa ana zina a cikinsa target da yake nan gaba kaɗan kamar yadda Yahuda suka furta ana buƙatan a rusa masallacin a saka ainihin temple a wannan wurin a gina wannan shine target din amma na yanzu halin da muke cikin magana ana fitsari ana kashi a cikinsa masallaci mai daraja ta uku a duk duniya cikin al'ummar da musulmai yau adadin mu a duniya ya haura mutum biliyan biyu amma dai masallaci mai daraja na uku ga cikin halin da yake waɗannan bayan Allah duk da ainihin tsufa da suke ciki su fadilatu sheikh shi Hassan Yasin din rahmatullahi alai ba su hakura ba suna kokarin yaya za a yi a yanta wannan kasar musulunci yaya za a yi a yanta wannan masallaci mai albarka muna roƙon Allah Allah karɓe shi a matsayin shahidi idan Allah ya kawo ajalin na barin duniya muna roƙon Allah Allah ya mana baiwa da yin shahada da ikon Allah yau za mu tashi akan shakhsiya ta biyu sahabi na biyu daga cikin jerin sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi sati da ya gabata mun kammala karatu akan Abubakar Siddiq radiyallahu an wato Abdurrahman bin Uthman radiyallahu an a yau za mu tashi akan shaksiya ta biyu Umar bin Al-Khattab malam yace huwa Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza sunansa Umar babansa Al-Khattab kakansa Nufail kakan babansu Abdul Uzza kalman Uzza suna ne da ainihin ake aiki da shi a jahiliya asali kalman lata da aka kira ainihin koda Qur'ani ke bamu labari da cewa me na a fara'aitumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra alakum adh-dhakaru jazakumullahu khaira Kalman lata an same shi daga kalman al ne al'uzza daga cikin sunan Allah al'azizu ne su haka su mushrikai suna ishtikaki suna ciro sunayen allolinsu daga cikin sunan Allah Suraka al'uzza daga cikin al'aziz na sunan Allah aka cire sai da in an ce Abdul'uzza ana jingina ka zuwa ga bauta wa wani abu ne wanda yake kuma bayan Allah mafiya yawan sahabbai iyayensu ba musulmai ba ne sai dai musamman dattawan amma dai su ma daga farko suna cikin halin rashin musuluncin da kai suka musulunta ayyukansu na kurakure Allah ya kankare mayar musu da su kyawawa kamar da Qur'ani ke ce mana illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'ati hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima kurakuran da suka yi a jahiliya al-islamu ya jubbu ma qablahu zuwan musulunci sai Allah ya kankara kurakuran sai ya ba su lada adadin kurakuran da Allah ya kankare musu aslama fi sana as-sadisa minan nubuwah Umar bin al-Khattab ya musulunta a shekara ta shida daga annabta. An yi shekara goma sha uku a garin Makka, lokacin da aka yi shekara shida, saura shekara bakwai a bar garin Makka a hijira zuwa ga Madina a lokacin ya musulunta. A lokacin da ya musulunta shekara shida ana da awar musulunci, abin da zai baka mamaki a wannan shekara shida shine mutum na arba'in da ya musulunta. duk da a wadda aka yi zunzurutun shekara arba'in ana buga ainihin shekara shida ana buga ta mutum arba'in ne suka karbi addinin Allah a wannan lokaci shi shine mutum na cikon arba'in din walahu saba wa na sana a lokacin da ya musulunta iya da shekara ashirin da bakwai lokacin kuma kusan haihuwansa an haife shi kalanda ta christianity gregorian kalanda na da shekara ainihin ɗari biyar da tamanin wa huwa ahadul asharatil mubashshirina bil janna iya ɗaya daga cikin mutane goma wanda Allah ya duba zukatansu tun a duniya yace su yan aljanna ne waɗannan mutane guda goma wanda Allah ya duba zukatansu daga ciki akwai Abubakar Umar Usman, Aliyu Abdurrahman bin Auf Sa'ad bin Abi Waqqas Zubair bin Al-Awwam Sa'id bin Zaid Abu Ubaida bin Jarrah Talha bin Ubaidillah waɗannan bayan Allah guda goma tun a duniya Allah ya ware su bayan daraja da suke da shi na cewa watakila a wani gaba an taɓa ba su kyautan aljanna sai Allah ya ƙara sabunta ba su kyautan aljanna a cikin sahabbai akwai mutanen da idan zaka bi bayan su cewa wanda ya kaza an bashi aljanna occasion kaza an bashi aljanna sai ka samu mutum ɗaya samu aljanna kai sau goma amma duk wannan bai ba su garantin shiga aljanna ba tare da sun san Allah ba zai warar alƙawarin ba amma suna fargaban kar su yaudar kayan su don haka iya daga cikin mutane guda goma da Allah ya ba su ainihin kyautan aljanna kuma shi Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu iya da alaka da manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi kamar yadda muka bayyana a shakhsiya ta Abubakar Siddiq radiyallahu anhu cewa iya gamuwa da annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi kan kakansu na takwas shine murra to Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu shi ma yana haduwa da annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi akan mutum na tara shine Ka'ab so haka idan ka koma kan wannan suna haduwa don dukkanin su Qurayshawa ne Qurayshawan mataki mataki ne annabin Allah bayyana mana yadda Allah zabe su cikin hadisi na Muslim yace a cikin a cikin al'umma Allah zabe Ibrahim bayan Ibrahim a cikin zuriyar Ibrahim sai Allah ya zabi zuriyar Isma'il a cikin zuriyar Ismail sai Allah ya zabi ainihin Kanana a cikin zuriyar Kanana sai Allah ya zabi Qurayshawa a Qurayshawa sai ya zaɓi ainihin banu hashim to duk wannan zaben da aka yi da ikon Allah annabin Allah iya cikin mafi alkhairin zaɓen sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am wa kana islamuhu bi sababi barakati du'a'in nabi sallallahu alaihi wa sallam musulunta ya kasance dalilin albarka ce na addu'ar annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi dalilin addu'ar da annabin Allah ya masa yasa ya musulunta hadisi ya inganta cikin ainihin sunan na imamu tirmizi rahimahullah sheikh muhammad nasir rahimahullah ya tabbatar da ingancinsa cikin littafin al-mishkatul masabih hadisi na ainihin dubu shida da talatin da shida hadisi na ibn umar radiyallahu an ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kala lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce. اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل وبعمر بن الخطاب قال وكان أحبهما إليه عمر رضي الله عنه yace annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yace Allahumma ya Allah a izzal islama ka ɗaukaka addinin musulunci ka shugabantar da addinin musulunci akan kowane addini bi ahabbi hadaini rajulaini ilaika da mafi soyuwan ɗaya daga cikin mutane guda biyun nan da zan ambata zuwa gare ka Allah a cikin mutane biyun nan ka san wa ka fi so tsakanin su ni ban sani ba to a cikin su wanda ka fi so ina roƙonka Allah ka sa ya musulunta ya zama dalilin ɗaukakon addinin Allah akan sauran addinai sai ya kira sunan su yace bi abi jahal da ainihin abu jahal au bi umar ibn al-khattab ko da umar ibn al-khattab radiyallahu anhu kale yace wa kana ahabbuhuma sai ya zama mafi soyuwan su biyu a wurin Allah Umara shine Umar bin Al-Khattab Allah ya kara masa yadda dalilin yin wannan addu'a ta annabin Allah tsira da amincin Allah sabada gare sai Allah ya kaddara cewa ya fi bukatan Umar bin Al-Khattab fiye da Abu Jahal sai ya sanya hasken musulunci a zuciyar Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu sai shigo zuwa ga addinin Allah wannan addu'a a cikin biyun nan Allah ka sa ɗaya daga cikin su wanda ka fi kauna ya musulunta ya kuma zama dalilin ɗaukakan addinin Allah ashe tun a jahiliya Allah yana kaunar Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu tun a jahiliya tayyib baya da haka wa huwa awwalu man jahara bil islam shine farkon mutumin da ya bayyana musulunci ana da'awar musulunci a boye kowa yana fargaban ya bayyana idan ma zaka musulunta sai ka ɓoye a ɓoye za ka cikin darul arkam gidan da annabin Allah tsira da amincin Allah Sabbata a gare shi yake zama ake da awa zuwa ga addinin Allah a ɓoye za ka shiga ba kalmar shahada ka wuto a ɓoye idan ma ka fito aka ganka in kai wasa ka shiga uku sahabbai sun samu kansu cikin halin kakanikayi cikin musifa da bala'i da tsangwamar kafirai a lokacin ana da'awar a boye ne addinin Allah wani ma ya musulunta amma na ya boye imanin bai sai bayyana cewa ya musulunta ba saboda halin kakani kai hadisi ya zo cikin tarihul khulafa na Imam Suyuti rahimahullah daidai shafi na 115 an ibn Abbas radiyallahu ma qala ibn Abbas Allah ya kara masa yadda yace awwalu man jahara bil islam Umar ibn al-Khattab farkon wanda ya fara bayyana addinin Allah a fili karara ya fara yin ibada a bayyane shine Umar bin Al-Khattab Allah ya kara masa yadda lokacin sahabbai wani zai sallah sai a boye wani ma sai da ya hijira ya koma Habasha kowa yana cikin halin kakanika kai amma na shi da ya musulunta yana musulunta gabanin mai musulunta abin da ya faru ya taho gidan Darul Arkam ne sai ta waje takobi gidan da manzon Allah yake zaune sallallahu alaihi wa sallam yana shigowa takobi daman tun a jahiliya an san shi ku yi haƙuri da cewa an san shi ɗan ta'adda ne radiyallahu anhu bi ma'ana tun a jahiliya su ne jama'ar da kashe mutum ba damuwa ba ne gare su yana shigowa darul arkam sai shigo da takwabi radiyallahu anhu yana shigowa ainihin hanza radiyallahu anhu asadullahi wa asadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iya zaune yana ganin shi takwabi shi ma sai miƙe dauki takwabinsa. sahabbai kowa sai dace dauki takwabi. don wanda ake fargaba hatta a jahiliyan gashi ya shigo cikin gidan kuma da takwabi ana tunanin yau za a yi wani kare jini masu imani jini haka suke zato suna zaton za a yi wani abu ne marar daɗi annabin Allah sai ya huto ya ce da guda suka ce mun ga Umar ya shigo da takwabi sai ya ce ku dakata Umar bin Al-Khattab ya taho zuwa ga annabin Allah sahabbai kowa na rabowa karfe daga kai masara shi kuma ya ce a rabu da shi yana zuwa sai ce masa ashadu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadu rasulullah annabin Allah ya yi farin ciki da wannan musuluntar tasa akwai asar da ya zo akwai malaman da ke sa maƙal a cikinsa irin ibn hajar rahimahullah akwai wanda suke tabbatar da ingancinsa sa irin imam suyuti rahimahullah bayan ya musulunta gaba ɗaya masu imani daga ko ina wanda suke buya kowa iya zuwa yana congratulating manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cikin wannan halin sai ga mala'ika jibril mala'iku sun aiko shi daga sama ya zo congratulating annabin Allah da musuluntan Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu musamman suka ya zo yayi congratulating sa akan musulunta yana musulunta me ke faruwa a cikin wannan halin kakani kayi sai ce annabin Allah ba wai mu ne muke kan gaskiya ba aka ce eh yace to sallar da ake yanzu a nan gidan aboye me bukatan yi aka ce saboda tsangwama yace to daga yau ya kare insha Allah ku za a yi sallah a bayyane yana miƙewa sai tsaye da saho ɗaya sai yace hanzu ya zo ya ɗauki saho sai suka yi saho biyu daga darul arkam sai ya ja layi tun daga gidan har zuwa ga ka'aba ce a je wajen a yi sallah yau sallah a gida ya kare shi yana jan saho ɗaya hanzu na jan saho ɗaya aka zo gindin ka'aba aka yi sallah da ikon Allah aka yi sallar jam'i a gindin ɗakin ka'aba Quraysha ko an yado sai ce yi Umar na cikinsu su ai magana ta don daman idan suka muku tsangwama irin su ake nema su ta da hankali to yau su ne sahun farko su suke jagorantar masu imanin haka ai magana ta kare so wannan shine abin da ya faru bayan an idar da sallah annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare sai ya juyo sai ya ce anta Umar al-Faruq yau kai ne Umar Faruk, a ranar ya sa masa al-Faruq kamar yadda muka san ya kira ainihin Abubakar Siddiq da As-Siddiq ya kira shi da Atiqun da makamantansu to a ranar sai ce kai ne alfaruk faruq ma'anan Al-Faruq shine wanda aka bambance shi da sauran al'umma da wata ni'ima da Allah ya daukaka shi da ita ai ko anan mun ga ni'imar masu imani kowa yana kokari dai a je can aya mana yace ran da musulunci yace yau sallah a gida ta kare a hutu kawai ayi ta duk abin da zai faru ya faru na'am fada'iluhu falala na Umar bin al-Khattab Allah ya kara masa yadda kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yace cikin hadisi da yazo cikin sahihu sunan tirmizi takhrij na Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah hadisi na 2908 cewa inna Allah ja'ala al-haqqa ala lisani Umar wa qalbihi annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi yace lalle Allah ya sanya alhaqqa gaskiya ala lisani Umar akan harshen Umar wa kalbihi kuma Allah sanya ainihin gaskiya a kayan zuciyarsa waye faɗi wannan annabin Allah da Allah ya ce mana wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha shi ya faɗi cewa lalle Allah sanya gaskiya a cikin zuciyarsa ya sanya gaskiya akan harcensa bi ma'ana gaskiya akan harce shine bai furta magana a duniya sai gaskiya magana a zuciya shine duk abin da bakin bakinsa ya faɗa ko gabansa sun aikata suna baka interpretation na imanin zuciyarsa ne ba yana yi don yayi disibin ɗinka bane a'a imanin a cikin zuciyar yake don haka waɗannan bangarori guda biyu Allah mara baiwa da su falala na farko kenan saniyan falala ta biyu wa an ukuba ta bin amir radiyallahu anhu an samu hadisi daga ukuba ta bin amir Allah ya kara masa yadda shi ma hadisi ne da Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah ya tabbatar da ingancinsa cikin sahihu sunan Tirmidhi hadisi na 2909 kuma ya kawo cikin littafin silsilatul ahadithi sahiha hadisi na 327 qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam law kana nabiyyun ba'di lakana umar ibn al-khattab radiyallahu anhu annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi yace da akwai wani annabi a bayana wani mutum da Allah zai aiko shi a matsayin annabi lakana da ya kasance Umar bin Al-Khattab lalle Umar bin Al-Khattab shine wannan mutumi din saboda qualities da Allah ya bashi waye faɗi wannan manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi inda Allah zai aiko wani annabi to amma ba da mu Allah ya aiko ma kana Muhammad aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin shi shine cikamakin annaba babu annabin da Allah zai aiko a bayansa wannan magana hadisi ingantacce ne babu kokonto akan ingancinsa na uku salisan wa an abi sa'id kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam takallamul mala'ikatu ala lisanihi ai umara radiyallahu an. wannan asar imamu tabarani rahimahullah kawo cikin littafin al nasa haka imamu suyuti rahimahullah kawo cikin tarihul khulafa daga abu sa'id al-khudri radiyallahu an me asalin sunansa sa'ad bin malik bin sinan kun yadda ko tayyib qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya ce tatakallamu mala'ikatu ala lisanihi mala'iku suna yin magana a kayan harshen Umar ala lisanihi hi damirun ya'udu ila Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mala'iku suna yin magana a kayan harshensa wannan magana cewa suna yi akan sa ba dalilin cewa mujazi ne suna magana akan sa hakikatan mala'iku suna magana akan sa saboda akwai wasu maganganu da yake yi gabannin aukuwan wasu al'amura da ikon Allah in ba cewa dan adam mala'ika na magana akan sa ba dama wannan abun ya faru haka abun ya fi karfin ka rika predicting wani abu ka faɗe shi ya auku ya fi karfin ka wani abu mai kama da haka ga irin karamomin da Allah ya bashi yana zaune a cikin garin Madina iya Amirul Mu'minin yake magana da kwamandan sa iya kasar iraki suna yaki babu telefon babu handset gsm ko mtel ko econet ko mtn a'a a zaune ki a madina magana yayi kaman wasa amma kwamandan da ya dace wallahi da kai maganan naji lokaci kaza daidai lokaci kaza ka ce kaza yace haka dai na furta ina zaune yace ni kuma naji Allah ya kai masa maganar saboda duk hanyar sadarwar fa ko idan kuna da imani ba abin da Allah ba zai mutane a duniya ba duk wannan salula MTN MTL kaza kaza wannan na wani abu ne amma inda imanin to duk abin da za su yi Allah zai ma fiye da wannan Allah zai ba mu ikon isar da ainihin sakonni fiye da wannan suke isarwa Allah ya taimake mu rabi'an na hudu wani hadisi ya zo shi ma cikin sunan na Imam Tirmidhi rahimahullah Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah ya tabbatar da ingancinsa cikin littafin sunan na Imam Tirmizi takhrij hadisi na 2915 wa an Aisha radiyallahu an qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam قد كان يكون في الأمم محدثون فإن يك في أمتي fa Umar بن al رضي radiyallahu an. wannan hadisi an karɓo daga Aisha bintu Abi Bakar Siddiq radiyallahu anhuma kala تتي قال rasulullahi الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah tsira da amincin Allah sun tabbata gare shi ya ce, Kadi kana ya kunu fil umami, hakika ya kasance cikin duk al'ummomin da suka rigaye ku, kowace al'umma ana samun almuhaddathuna wannan wasali uku yake ɗauka, amma na ɗaya ne da dai, ko ka ce muhudithuna, ko ka ce muhaddithuna, ko ka ce muhaddathuna. in ka ce su sune yan bid'a in ka ce muhaddithuna iya ɗaukan ma'ana biyu masu ba da labari ko masu ruwaito hadisi sai kuma in ka ce almuhaddathuna su sune wanda ake iya kawo musu wani labari su da haka wannan na uku ne kowace al'umma da suka rigaye ku a cikinsu ana samun almuhaddathun jama'ar da ake basu wani labari labari shine wanda ake musu ilhama ba wahayi ake gare su na cewa mala'ika ya kawo musu doka al'umma duk duniya su bi su ba a'a ilhama Allah yake musu sai su faɗi wata magana kaman wasa da ikon Allah sai ta auku yadda suke tsammanin ta sai su yi proposing wata magana idan suka bara sai ga Allah ya tabbatar da hukuncin sai su furta jumlar bakin su sai ga Allah ya aiko ayar Qur'ani irin abin da bakin su ya faɗa waɗanda ake musu ilhama amma na ba wahayi ake musu ba Ya ce fa kufi fi ummati hadun in a cikin al'umma ta akwai mutum ɗaya da ya samu wannan daraja wanda za a rika bashi sako ta bangaren yin ilhama zuwa gare shi ba wahayi ba fa Umar ibn al-Khattab yace to Umar ibn al-Khattab ne a cikin wannan al'umma din in dai Allah zai mun baiwa da mutum ɗaya ya samu wannan garaɓasa da wannan daraja daga cikin jama'ar da ake musu ilhama su faɗi magana Allah ya tabbatar su yi begen abu Allah ya sa ya auku haka su kyamaci abu Allah ya kare shi daga aukuwa yace a cikin wannan al'umma in akwai wanda Allah zai wannan gata ina zaton Umar bin Al-Khattab ne mu rike wannan gaba da yawa sai mu koma wajen da yake muwafaka da maganar Allah zai faɗi magana da bakinsa sai a turo mala'ika Jibril da sako sai maimaita abin da Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu ya faɗa akwai abin da ya wuce wannan gata a duniya ka faɗi magana Allah ya tabbatar da abin da ka faɗa babu daɗi babu rage larabcin ma Allah bai canja maka ba yadda ka faɗa ka Allah ya aiko shi bayan ya yarda da imanin ka larabcin bakin ka ma Allah ya yarda da shi haka yake akwai abin da ya wuce wannan tayyib khamisan na biyar daga cikin darajoji na Umar wa an Anas qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب فقلت لمن هذا القصر قالوا لشاب من قريش فظننت أني أنا هو فقلت ومن هو قالوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه wannan hadisi ingantacce ne shi ma Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alai ya tabbatar da ingancinsa cikin littafin Sahihu Sunan Tirmidhi hadisi na 2911 ya kawo shi kuma cikin littafin Silsilatul Ahadith Sahiha hadisi na 1405 Anas bin Malik bin Nadir bin Dandan bin Zaid bin Harram radiyallahu anhu yace manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi yace da khaltul jannata na shiga cikin aljanna fa'iza ana bi kasurin sai ga da wani gida min zahabin amma gidan da zinare aka yi shi ai anan an kore a ce ginin me blog idan ma kace amma gini da blog ba mix da kasa za ce kai ai wani ya taka laushi. al'amura sun zama oke to wannan fa daraja biyu ne na farko gidan aljanna yake na biyu gidan an gina shi da zinare ne duk duniya a yau ba gidan zinare zinaren ma irin na duniya ba irin na lahira ba a duniyance ba mutumin da ya gina gidan zinare duk tunƙaho da isa da ake na zama a duniya a more da tunƙahon gini da Allah ya bamu labari ake imalu annamal hayatud duniya la'ibun wa lahawun wa zinatun wa tafakhurun bainahum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathal ghaythin a'jaba al kuffara nabatuhu thumma yahij فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومكرة من الله duk irin wannan kawar duniyan babu wanda ya zo gina gidan zinari. na farko gidan a aljanna na biyu kuma da zinare aka yi shi faƙultu liman hazal ƙasar annabin Allah ya ce wannan gidan na wane ne wannan ke tabbatar da cewa annabin Allah bai san gaibi ba sallallahu alaihi wasallam liman hazal ƙasar wannan gidan kan na wane ne kalu sai suka ce marsuwa kenan mala'iku tayyib ba da ma a ce sahabbai kalu sai suka ce lishabin min quraish wannan na wani matashi ne daga cikin quraishawa annabin Allah ya fadanantu anni huwa sai ina zaton ni ne a matsayin annabin Allah aka mar wannan gidan don shi ba quraishi ne daya kuma ana kiransa cikin shekarun me samarta me dalili da wannan fan ana maganar matasa matasa duk wanda ya ba shekara 40 ba kada ya dauka baya ciki wanda ya kai 40 da yan kai ma iya cikin matasa ai a lokacin da ya shiga cikin wannan a cikin musulunci ne to wahayin farko ma mar'iya da shekara arba'in ne kuma ya ƙetare arba'in amma duk da haka ya sa kansa cikin matasa kawai abin da ake bara shine a cikin samartan akwai wanda ya fi zama cikakken matashi akwai kuma wanda yake dan matashi matashi shi yasa Allah ya sifata mana rayuwar ta mu zango zango ne Allahu allazi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba kuma yace wa wasainal insana biwalidai حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزئني أن أشكر أوزئني أن أشكر أشياء كان أربعين أنا sai ka kai arba'in da yankai kuma kana cikin karfinka da ikon Allah wannan ganin daban Allah ne yanzu akwai abin da wanda tijo ɗin shekara sittin zai yi in ka ɗauki matasa marasa tunanin ba za su iya ba kuma shi zai yi so ashe kenan har yanzu shi akwai samarta matasa yanzu mafiya yawa gaskiya samartan a ainihin shekarun ne na samartan amma gabar jikin da dan gyara aka yi yawa in matasa da ake training ne na kare addini ya dace yanzu idan imam ya juya ya ce mana ana bukatan a gan mu a Jos a cikin daren nan da kafa ya dace da ikon Allah mu je mu in aka ɗora mana buhun siminti biyu kilogram nawa ɗari a ce mu kai alƙalari ya dace in matasan gaskiyan ne mu kai shi sahabbai lokaci kaɗan ake ba mutum daga madina daga makka zai fito har itofiya da kafa da kafa mutum zai fita da kafa mutum zai tashi daga madina har kasar itali kan sako kwaya ɗaya akan hadisi ɗaya matashi tashi daga garin madina har zuwa kasar misira akan hadisi ɗaya matasan kenan ai mu yanzu samartan kawai a shekarun ne yace sai ne zaton ni ne fa qultu sai aka ce fa qultu sai nace wa man huwa wane ne wannan matashin duk da dai iya zaton shi din ne matashi kalu sai suka ce mun Umar bin al-Khattab wannan gidan da Umar dan Khattab ne Allah ya kara masa yadda wannan gidan nasa ne duba fa abinda annabin Allah ke kwadayi amma nan Allah ya ba wannan bawan Allah dalilin me saboda imaninsa Allah ya taimake mu banda wannan na shida in zan kara fallasa kwa akwai hadisi na Imam Bukhari rahimahullah wanda annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya sha nono mafarki ya yi go na ya sha nono nonon yana fita a jikin me a jikin faratunsa bayan ya sha sai mika zuwa ga Umar bin Khattab radiyallahu anhu sai nonon yana fita shi ma ta me ta jikinsa fassaran wannan mafarkin annabin Allah ya ce wannan nonon shi ne ilimi cewa bayan ilimin da Allah bayan daga cikin jama'ar da Allah ya ɗaukaka na gindi na fiye da kowa Umar bin Khattab a ilimi ilimin sahabbai akwai wanda suka fi shi Qur'ani akwai wanda suka fi shi hadisi amma babban ilimi da Allah ya bashi za ka gani shine ya faɗi magana Allah ya tabbatar da magana su babu dadi babu ragi Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu suna iya sabani da manzon Allah akan hukunci Allah ya turo aya ya goyi bayan hukuncin Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu akwai hadisi a Bukhari akan wannan ayat ta zo ta yi sapotin maganar tasa wannan akwai abun mamaki a ciki yace wannan nonon da ke fita ha ta jikin faratunmu mu da na sha na biyu kuma wanda ya sha sai Umar akwai wanda suka sha wannan bai hoto bai ce wannan nonon da ke fita ilimi ne hadisin iya cikin aljami as-sahih na Imam al-Bukhari rahimahullah banda wannan mun kammala falalansa na hadisi sai min aqwalis sahabati fihi daga cikin maganganun sahabbai akan Umar bin Al-Khattab Allah ya kara mar yadda mai sahabbai suka kambama shi mai suka faɗa na abun da idon su ya gani tare da shi na abun da ayyukansa suka gaskatar zuwa gare su na farko akwai asar da aka samu wanda imamu tabarani rahimahullah ya kawo shi cikin littafi nasa na al-awsat an ali ibn abi talib radiyallahu anhu qala idza dhukira salihun fa haylaha bi umara ma kunna nab'adu ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam anna as-sakinata tantiqu ala lisani umara radiyallahu anhu Ali Abi Talib Allah ya kara masa yadda yace idza dhukira salihun idan an ambaci salihai Bayan Allah na kwarai mun san salihai ko wa man yuti Allah war rasula fa ulaika ma alladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina was shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa Allah ya ce mafi alkhairin runduna a duniya kenan rundunar da an samu annaba da manzanni a ciki an samu siddiqai an samu shahidai an samu salihai yace idza zikira salihun idan an bace salihai aka ce ana bukatan a ga salihi tare da ku ku kawo salihi yace fa hai hala bi umar ku yi gaggawan kawo umar bin al-khattab a wurin daga an ce ana so kawo salihi je kawo umar bin al-khattab haka ya dace kai in ji wa in ji ali ibn abi talib radiyallahu anhu to ta ya za a yi wani mutum ya wuto ya ce an yi wa ali kwacin shugabanci a yau ai ne khalifan farko sai aka hana shi sai aka bawa Abubakar ya gama a bashi aka hana sai aka bawa Umar a bashi aka hana sai aka bawa usman sai a wani zango aka bashi shi yake ambaton wannan don haka sahabbai ba su zargi junansu da kwacen shugabanci ba jama'ar da suka biyo bayan suke wannan iftira'i suke jingina ba zuwa gare su amma na su babu wanda ya zagi wani ya kwace masa mulki babu wanda ya aibata wani akan mulki sun yi tarayya akan cewa kowa daga cikin salihi ne baban Allah ne yace ma na bu'adu ashabu Muhammad ba mu kasance muna nisantarwa ba musa sahabban manzon Allah ba mu kasance muna nisantar da kanmu daga wannan magana cewa annas sakinata lalle nutsuwa tantiku tana furici nutsuwa da kanta tana furici lalisa ne umara a kan harcen Umar bin al radiyallahu anhu nutsuwa da kayinta akwai abin da dan adam ke nema a duniya da ya wuce nutsuwa nutsuwa fa da ke yin addini mu duba abin da ya faru a cikin gado saur tsakanin annabin Allah da Abubakar Siddiq sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu an illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thani ithnaini idh huma fil gari idh yaqul li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana fa anzala Allah sakinatahu duba fa nutsuwa Allah ya saukar musu suka tabbata akan imani suka yi nasara ɗaya kenan hatta aure ma da ake mi ake nema nutsuwa khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha ashe auren ma me ake nema nutsuwa ake samu a jiki wannan ababin misali kenan sai yace to nutsuwar da kanta tana yin furuci a kayan harshen Umar bin Khattab radiyallahu anhu daga yayi magana ka kasan e eh, maganarsa lalle akwai magana ta ilimi musamman tana tabbata ka gane wannan in ka duba khalifancinsa gabannin khalifancinsa lokacin annabin Allah sallallahu alaihi wasallam da lokacin Abubakar tun da iya da jagorori gaba da shi za ga yana abubuwa na zafi amma da ya zama shine overall sai waye gari sai ga yana jagorancin da tsanani tare da kuma cikakkiyar nutsuwa in ka duba irin futuhu da aka yi ta yi ana yaki ana kwato garuruwa suna zama karkashin daular musulunci sai ga akwai tsananin shugabanci akwai kuma nutsuwa a ciki don musulunci bai samu ikon cin garuruwa da yawa ba irin zamanin Umar bin al radiyallahu anhu a nan ne aka san manya-manyan daulolin kafircin duniya an kwace sun dawo karkashin daular musulunci wa akhraj al-bukhari an ibn mas'ud annahu qala ma zilna izzatan mundu aslama umar radiyallahu anhu imam al-bukhari rahimahullah ya kawo hadisi daraja ta biyu daga cikin manganin sahabbai an ibn mas'ud daga Abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu kale ya ce ma zilna a izzatan ba mu gushe ba mu musulmi muna cikin izza muna cikin ɗaukaka muna cikin ainihin mataki maɗaukaki mundu aslama umar tun lokacin da umar ya musulinta tun daga musuluntan sai addinin Allah ya samu ɗaukakuwa kaiwa makura na farko ga ɗaukakuwa an zo ka'aba an yi sallah na ɗaya kenan na biyu shi kansa umar din iya tabbatar da cewa shi ma bai samu ɗaukakuwa ba sai me sai bayan ya shiga musulunci duk ɗaukakan mutum a duniya shirme ne in ba musulmi ba ne da kansa yake cewa kunna azalla qaumin fa a'azzana Allahu bil islam walau talabna al izzata bi ghairi islam azallana Allah mun kasance mu ne mafiya kaskancin mutane a duniya da muka shiga cikin addinin Allah sai Allah ya ɗaukaka mu inda za mu nemi ɗaukaka ta wata hanya ba musulunci ba to Allah zai kaskantar da mu ɗaukaka mai girma ita ce ɗaukakar addinin Allah amma in mutum ya nemi ɗaukaka ta hanyar sabawa Allah ba zai ɗaukako ba don haka ɗaukaka cikin addinin Allah ne <clears throat> na'am wa qala ahlul ilm ma'abota ilimi suka ce lamma aslama umar azzal islam lokacin da umar ya musulunta musulunci ya ɗaukaka iya musulunta sai addinin Allah ya ɗaukaka kuma dama izza ta Allah ne da manzansa ta muminai lokacin da musulmai suka waye gari ba su da izza ba su zama almu'minuna haqqan bane saboda Allah ya ce me walillahi rasulihi walirasulihi muminina. هذه العزة لا بد أن تكون مع المؤمنين إذا فقد الإنسان هذه العزة فحقيقة ليس من المؤمنين أما إذا كان الإنسان مؤمنا حقيقيا والله العظيم لا بد أن يكون مع عزة طيب وهاجر جهرا كما عمر بن الخطاب رضي الله عنه yayi hijira a bayyane akwai kissosi biyu da suka zo akan hijirarsu a bayyane ɗaya ta inganta ɗaya bata inganta ba wanda ma bata inganta malamai sun yi sabani akan rashin ingancinta daga cikin dai abin da ke faruwa lokacin da zai hijira wanda ake dan gama qal cikin isnadi din amma irin imamu suyuti rahimahullah na tabbatar da inganci gabanin mu koma kan wanda imamul bukhari rahimahullah da kansa ya kawo cikin aljami as-sahih nasa da zai hijira ana hijira boye mun ga yadda sabai ke hijira wani idan zai hijira ta arewa ne sai yayi kudu idan ya tafi can bayan gari ya dauki hanya tukunne juya ya arewa wani ya gabar ta can ya doshe ya arewa wani ya yamma ya arewa Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu ya tashin hijira sai ya bayyana wa ya ce lokaci kaza zamu fita daidai time kaza wanda yake so ya bi mu a cikin musulmai ya yi hijira cikin sauki to ya zo a tafi hadisin ya zo a Bukhari wannan bayan nan da ya gama shiri sai ya ce to bari mu koma mu yi bye bye da su makiya addinin Allah sai ya je gindin ɗakin Ka'aba ya samu mushrikai ana nan da bautan gumaka wajen gumaka 360 ana ta bauta musu sai ce to duk uban da ke bukatan ‘ya'yansa su ci gado ko miji uban da ke bukatan matarsa ta rasa miji ko abokin da ke bukatan abokinsa ya rasa aboki ko ɗan da ke bukatan iyayensa su rasa ɗa a duniya to umar zai fita ya hijira ya bi manzon Allah zuwa garin yasirib lokacin sunan da kenan za a bi hanya kaza daidai lokaci kaza yana iya bin hanyar same mu sai koma wurin da yake tsammanin sabai sai ya zo poyin da aka sa za a tashi sai ya samu masu imani mutum ashirin sun zo wannan asar din ya cikin bukhari da ya samu ashirin sai ya ce a kama hanya a tafi time sanda time ya cikar na kama hanya aka tafi wanda da yake so ya biyo to bismillah wa shahida badran kuma ya yakin badr wa uhudan kuma ya je yakin uhudu bayan fa iya da darajar asharatul mubashir na bil janna daya wanda ya duk wanda ya badar Allah ya gafarta masa shi ma ga hadith cikin aljami as-sahih annabin Allah yace Allah yace amma alimta anna Allah hattala ala ahli badr wa qala lahum i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum har fa hatib ibn abi balta'ata kashe shi za a yi aka ce me yayi badar a bashi duk da laifin da Allah saukar da ayar ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum min al-haq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa butugha'a mardati tusiruna ilayhim bil mawadda wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa duk da wannan fa ka duba laifin da yi hukuncin ya kai a kashe shi amma tun da ya badar annabin Allah ya ce a'a bashi ba bashi kawai dan badar ne duk wanda ya badar matakin sa daban ne Allah ya gafarta masa hadisi ya zo a cikin bukhari aljami a sahi na Imam al-Bukhari annabin Allah da Jibril yake ganawa sai suke gana akan wanda suka yi Badar Jibril ke da mai annabin Allah matsayin wanda suka Badar a wajen ku yace a cikin sahabbai wanda ya Badar matsayin sa kaza matsayin sa kaza yafi wanda bai ba sai Jibril yace a cikin mu mala'iku duk wanda ya kawo dauki ya kawo gudumawa wa mu'mini a yakin Badar matsayin sa a wurin Allah ya mala'ikan da bai kawo gudumawa ba duk mala'ikan da ya kawo contribution ya ce masu imani yakin Allah iya ɗaukaka shi da daraja akan mala'ikan da bai zo shi ba wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa don haka akwai junud na mala'iku wal mashahida kullaha duk manyan yakuka da aka je na'am kaman yaya to in akwai wannan a rika bari bayan karanta wannan a kawo bayan mun gama mun zo tambayoyi sai a yi shi saboda wannan zai hana karatu tafiya ɗaya kenan na biyu da Allah ke cewa la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ai la ya asuna Allah ma amarahum akwai umurni umumi al'amru bi me bi ta'atillah wannan umurni ne umumi ina fata an gane la ya asuna Allah kuma annahyu ne me umumi da Allah yace yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun ai bai ware wani tasbihi kwaya ɗaya ba malamai suka ce kullun cikin ambaton Allah suke yi so da ko da nasi bai wuto ya ce sai kaza ba ka'ida ce Allah ya asma Allah ma marhumu ya yaqanna ma umarun laqad amarahum Allah tabaaraka wa ta'ala bima bi ta'a a kullun Allah ya umurce su da su yi da'a zuwa gare shi ina fata an gane kaman yayan na'am to amma na dai ina zuwa afuwan dakata afuwan mala dakata da in mun kammala ana ba da tambayoyi filin tambaya abin da nake so ka gane dakata gabanin matsa gaba maganan cewa eh wanda basu zo ba da ba su yi laifi ba ai ba wanda yake sun yi laifi ko akwai wanda yake sun yi laifi wanda basu zo ba kamar me to hadisi ne tabbatar iya cikin bukhari yace an fifita wanda ya je akan wanda bai je ba hadisin ne ya faɗa hadisin ne ya faɗa ɗaya kenan iya cikin ko riyadu salihina an fifita wanda ya je akan wanda bai je ba annabin Allah ne ya faɗa na'am eh na'am ba shi ci gaba ci gaba eh, na'am na'am na'am na'am na'am na'am malam <laughs> bayanin afuwan zai tsawo da ka bari an kammala katun kana bukatar yin magana mai tsawon insha Allah ta'ala akar maka makalla sai a ci gaba da yi ko ina ga haka zai fi muhimmanci kuma tambaya irin wannan in akwai wani ta'aliki da mutum ke bukata a ƙara bayani ina ga a rubutan yafi don daga an buɗe fili na ita magana ana karatu to karatun babu inda zai je shi nakan yi sha'awan duk wanda yake tambaya ko ta'aliki in an kammala katu da ikon Allah sai yayi wannan amma dai abin da na fara shine hadisi ne zo cikin sahihul bukhari annabin Allah mala'ika jibril ce mala'ikan da ya je badr Allah yana masa ɗaukaka fiye da wanda bai je shi ba hadisin iya cikin bukhari iya cikin Riyadu salihina ina fata shi na karanta akwai abin da ba a gane ba akwai abin da bai hoto ba to alhamdulillah wa huwa awwalu khalifatin du'iya bi amirul mu'minin shine farkon khalifa da aka kira shi da amirul mu'minin khalifan farko a zamanin annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata gare sunansa rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin Abubakar Siddiq me sunansa sunansa khalifa to lokacin da Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu ya zo shi jagoranci sai aka samu damuwa bayan rasuwar Abubakar sai ce masa khalifa khalifa sai wasu suna samun rudani in an ce khalifa sai su ce ha Abubakar Siddiq ya rasu sai su ce a Umar ake nufi to sai zama ana tarayya akan sunan khalifa da wanda ya rasu Abubakar da kuma Umar sai aka tsaya aka duba abin wasilahan a shari'ance cewa to yanzu mun wa Umar khalifa bayan ko mun cewa Abubakar khalifa ba za a samu at-tanaqub ba saboda Umar Abubakar shine khalifatu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Abubakar Umar kuma khalifatu khalifati Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba ku akwai bambanci da suna wani ya rasu da wani bai rasu ba ana faɗa sai wani hankalin sai dafi zuwa ga wanda ya rasu sai suka ce wannan sunan ya dace a duba shi sai Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu ya ce wa sahabbai kowa ya je ya bincike akan me ya dace yanzu a kira suna da shi ana cikin wannan hali an ba da kofa a buɗe kowa ya nemo sunan da ya dace ɗaya daga cikin sahabbai iya zaune a masallaci amr ibn al-as radiyallahu anhu sai wasu sahabbai biyu suka zo gare shi da labid da abid radiyallahu anhuma suna zuwa sai suka ce aina amirul mu'minin suna faɗan sunan sai ya tsaya sai ya tunani sai ya ce man huwa sai suka ce umar ibn al-khattab sai suka kira suna wanda ba wanda ya taba tunanin a kira wani shugaba da shi su kuma baki ne sun zo da shugabanci na al'umma zuwa ga shugaba ana faɗan wannan zuwa ga Amr ibn al-As radiyallahu anhu sai ya ji dadin sunan sai ya ce yanzu ya samu wani suna da zai proposal yana tashi da ya je wajen Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sai ya ce ya amiral mu'minin fulanin wa fulan eh, ja'a fulanin wa fulanun ilaika ware da wani sun zo gare ka da ya kira shi da amirul mu'minin shi ma sai ya kama hankalinsa sai ya samu wannan nutsuwa da sunan. bayan su biyu sun zo sun kammala abin da ya kawo suka dafe da aka kira mitin akan wannan akan me gani akan suna duk sahabbai da suke rayuwa lokacin kowa ya ce wannan suna shi fi kowanne dacewa me dalili saboda dukkanin mu qur'ani ya kira mu cewa mu'minai ne Daya kenan na biyu kuma kai kake jagorancin mu no aka mudafun wa mudafun ilaihi ne amirul mu'minin kai ne jagoran mu'minai na aka kai a cikin mu Allah ya dora ka jagorance mu so wannan shine hikimar da aka samu wannan jumla ta amirul mu'minina tayyib wa awwalu man kataba tarikha lil muslimina shine farkon wanda ya rubuta tarihi ga musulmai wannan imamu suyuti rahimahullah kawo shi ma cikin littafin tarikhul khulafa cewa lalle shi ya fara rubuta tarihi na musulmai ba kuma wai da hannunsa ba shi yayi umarni cewa abin da ya faru a tarihin musulunci yakin badar yakin uhudu yakin tabuka da aka jawa ba a samu ikon yi ba dukkan gazawar da manyan sabban da suka rasu ya dace a fara rubuta tarihinsu don na baya idan suka zo su iya gane wani aiki na gaban su suka yi yaya za su yi koyi da shi yanzu karanta waɗannan tarihinsu da muke yake sa mu rena kanmu mu gane cewa lalle addinin Allah ba mu yi komai a cikin sa ba saboda duk yadda kake kai wani abu in ka duba tarihin sai kana yaudaran kanka ne baka yi komai ba to shi ya fara kokarin dora wannan manhaji kuma Allah yana mana ma sharadi na cewa mu san abin da na gaban mu yayi har ma mu masa addu'an alkhairi da Allah ya ce walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman a shikenan sai ka san wanda ya riga ka da imani da irin aikin imanin da ya tukunna ka iya koyi da shi wa awwalu man jama'a alqur'ana fil mushaf shi ne farkon wanda ya tara Qur'ani a Mus'ab nan malamai suna yin ainihin tawilin fassara dalilin shakhsiyan Abubakar Siddiq radiyallahu anhu shi ya fara umarni a tara ko to in suka ce shi ne farkon wanda ya bada shawarin a tara ƙur'ani ake nufi don wanda ya fara bada shawarin ga hadithin aljami a sahih na Imam al-Bukhari rahimahullah Umar shi ya fara bada shawarin Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ma yake amincewa daga karshe amince har kira Zaid na Sabit sai a ce to tarawan ne wanda ya fara umarni saboda wanda ya bada shawari yi abu aka yi nasara ai shi ne man sanna sunnatan hasanatan falahu Ajiru hawa Ajiru man amila biha ila yawmil qiyama don shi ya ba da shawarin yi wannan baya ga kuma bayan ma an yi jam'ul qur'an fi ahdi abi bakarin an kuma yi jam'ul qur'an fi ahdi umara a wannan lokacin aka yi kokarin sake jera qur'ani surori bayan surori yadda suke wannan sura ta rigayi wannan wannan ta rigayi wannan da makamantansu na'am wa awwalu man jama'an nasu ala salati tarawih shine farkon wanda ya fara tara mutane akan yin sallan tarawihi sallan tarawihi mun san yadda al'amarin ta yake a zamanin annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ana yin ta a cikin jami'i ya zo yayi da mutane sau ɗaya zuwa sau biyu na uku aka zo aka taru ana jiran sai hutobe hutobe yace me yace ina tsoron kada a wajabta muku yinta tsoron kada a wajabta mana sai daina yinta hadisi iya cin aljami a sahi na Imam Bukhari bayan rasuwarsa wata ran Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu yana amirul mu'minin ya shigo masallaci ga wannan iya sallah shi dai a dare wancan iya a dare kira'ar wannan na shiga cikin na wannan kira'ar wannan na shiga na wannan sai ya tara sahabbai akan limami kwaya daya ya tara mata su ma akan limami kwaya daya ya ja ya dauki irin su ubayy ibn Ka'ab radiyallahu anhum su yi mutane limanci akwai imamun rijali akwai imamun nisa'i limamin maza da ban limamin mata daban suna salatu tarawih to shi ya dawo da su ba wai shi ya kirkire ta ba a'a ya raya sunna ne almayyita Sheikh Uthaymeen rahimahullah yace sunna kala biyu ne akwai sunna da take rayayya akwai almayyita sunna da ta mutu ba ake da ta sai ka binciko ta ka samu ikon aiki da ita har wani ya koyi da ita zama sunna mayyita da aka raya ta shine man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah Allah ya sa mu cikin wannan baya da haka wa awwalu man asafi amalihi shine farkon man assa kalman assa shine wanda ke fita ziyarar ba bazata a dare idan ya baka night duty ka yi gadi a wuri kaza wane kwamishina a bangare kaza wane gwamna gari kaza baka zato cikin dare sai kai ma ziyara ya ga aikin da kake kana yi ko baka yi to ziyarar bazata a ake zuwa a dare shine assa wa hamala dirra shine farkon wanda ya fara daukan sanda yana yawo da ita anguwa anguwa gari gari wa addaba biha iya ladaftar da mutane da wannan sanda din da kansa yake punishment yake bada punishment ga wanda ya saba wa dokar Allah shine jagoran farko da ke yawo anguwa anguwa yana punishment wanda suke saba wa Allah kasuwa kasuwa yake shiga layi layi yana duba ina ake bin dokar Allah ina ake saba wannan wa fataha al-futuha kuma ya ainihin buɗe wurare da yawa da yaki a karkashin jagorancin su an buɗe daulolin kafurci da yawa wanda da addinin Allah bai shiga ya kaka ainihin kaka gida ba kamar irin ainihin ainihin Khurasan irin kasar Syria irin kasar Trifolia da makamantansu da Murkan da makamantansu duk wannan karkashin jagorancin Umar bin Khattab aka je aka buɗe su addinin Allah ya kafu in ka ɗauki irin daula masu ƙarfi na kafirci irin jagorancin Kisira irin Kaisar masu jagorancin wajen Italy da Rome duka karkashin jagorancin sa aka je aka rugurguza su addinin Allah ya nasara aka kuma tabbatar da shari'ar musulunci a garuruwa shi ya yi nasara aka buɗe wannan garuruwa gari ɗaya bayan ɗaya gari bayan gari haka aka buɗe addinin Allah ya tabbata a ciki to abun tausayi yanzu gare mu ba ma fa ana buɗe garuruwa ba ne a yau musuluncin garuruwan yake rasawa in ka ɗauki a daulolin bayan da suka wuce mun rasa yanzu irin ƙasar ko ainihin turkiya dubi yadda aka yi shari'ar musulunci yau yadda ƙasar ya zama abun tausayi mace inda ta sa hijabi ta yi laifi namiji nan ya bar gemu ya yi laifi za a kama shi a hukunta shi masallaci ana rusa shi ba wani abun da ke faruwa qur'anin Allah ana iya taka shi yanzu a kasar Turkiya wato hatta girgizan kasa da aka yi dalilin walakantar da qur'ani Allah ya jarabe su da shi duba irin kasa irin su Andalus duba irin su Spain yadda addinin Allah ya kafa yanzu duk ya zama tarihi abinda sahabbai suka kafa addinin Allah ya tabbata suka bude sun wuce yanzu garuruwan a zamanin irin mu ana kwace su ma dawo irin wannan karnonin duba irin shari'ar musulunci da ake a kasar afghanistan duba irin ingancin ta yau ya zama tarihi duba ƙasar iraki yau abun tausayi ba a ma maganan addini wanda ma yake musulmi yanzu kama shi ake ana walakantarwa duba kasar palestine irin musulunci da aka yi a kasar irin bayan allah da suka dashi a wurin ya zama tarihi abubuwan da sahabbai suka yi mu ma yi kokarin maintaining ɗinsa karkashin musulunci ya gagara gari bayan gari rasa shi ake ƙasa bayan kasa rasa ake mu dawo kusa yanzu a waɗannan watannin garuruwa nawa musulmai suka rasa ka je jihar filato lantan yau ba musulmi a ciki an kore shi yaushe kake zaton wani musulmi na farko zai je gina gida a wurin garkawa ba musulmi ko ɗaya mutanen garin ke faɗa ga sunan a unguwar borno aje a hira da su an kore su waye kake zaton musulmi farko da zai koma ya sai filiyan zai gina a wannan garin garkawa yamini ba musulmi ina suke garin haifan ba musulmi kwaya daya in za a irga ba za su kara ba ba za su kare ba a wannan anguwar borno sun kira garuruwa ɗaya guda goma sha biyar a jihar filato da yawa musulmai suka rasa ba musulmi kwaya daya ciki da garuruwan na musulmai ne suna rayuwa a ciki sahabbai su suke kwato garuruwa mu kuma yau kwata ake gaya mun gari kwari da musulmi suka kwace shi a tarihi gaya mun da ba na musulmi bane yanzu musulunci ya kwace daga shekara hamsin zuwa yau da ba na musulunci bane yanzu zama musulmai fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na'uzu billahi min hadha zaman aw min hayatina fi hadha zaman wa wada al kharaj shine wanda ya fara sanya haraji akan jama'ar da suke ba su karbi addinin Allah ba a kamo su a sanya haraji a matsayin bayi suna bayarwa zuwa lokaci kaza sun yantar da kansu tare da cewa zamanin annabin Allah akwai wannan dokar zamanin Abubakar akwai an yi aiki ta amma ta zama cikakkiyar doka tabbatacciya ta fi tabbata a zamanin Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu lokacin da ya gaici sabai ya ji za a sai da wani bawa an fita yana kuka za a sai da shi da ya ji kuka ya yawa sai ya ce wani bawan Allah je ka dubo wake kuka a wurin nan ne hadisin ya Bukhari da ya je sai ya dubo sai ce wani bawa ne za a sai da uwarsa Umar bin Khattab sai ce yanzu Allah bai mana yalwa da ainihin daraja da zamu hakura da walakantar da su irin wannan ba a lokacin sai aka zauna aka sanya dokokin yadda za a rika treating din bayi in an kawo mutum a yaƙi ya za a yi da shi wani mataki za a ɗauka a kayansa yaya za a yi rayuwa sa ba takura ba duk wannan a zamanin aka tsara shi wa masar al-amsar ya kuma birnantar da burane gari kaza yana kawai ya zama birni a musulunci gari ya zama birni shine mai addinin Allah ya tabbata ba wai hakikatan jan wuta da samun ainihin 24 eh, hour service na wuta ba damuwa da communication lines da ake samu mtel mtn econet wallahi abin ba shine birni a musulunci ba birni shine addinin Allah ya tabbata lokacin da addinin Allah ya kira ƙur'anin ƙur'ani ya kira ainihin madina da cewa birni me suke da shi a lokacin la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-azmu minha al-adhal menene a garin babu wuta babu telefon babu tv babu satellite babu radio amma nan Allah ya ce madina birni ka isa ka ce ba birni ba Allah ya kira garin birni ne ba wanda zai ce ba birni ba don haka hakikanin birnanta a musulunci shine ya zama dokar Allah ta tabbata Allah ya tabbatar da dokarsa a cikin garuruwan garuruwanmu wastakadil quba kuma shi ya fara neman hukuntar da masu hukunci a zamaninsa ya tura alƙalai gari gari ya dauki kaman zaid ibn sabit shine chief ainihin judge na garin madina ya dauki abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu shine ainihin chief judge na kasar kufa ya dauki irin su bin salmat shine chief judge na kasar palestine duk harkar palestine na musulunci shi yake zaune yake hukunci haka kowane gari akwai alkali da ake tura rika jagoranci baya da haka kuma in an kawo complaint din alkali shi da kansa yake ladaftar da alkalin da ya laifin wadawwana diwan kuma shine ya kokarin tara diwani wato rijista na musulunci rabe kaza da kaza zamaninsa aka ware executive abubuwa daga judiciary a zamanin Umar aka yi wannan executive administration su rike nasu judiciary karkashin alkali a zamanin sa aka fara wannan amma zamanin annabin Allah tsira da amincin Allah sabada gaishe da Abubakar Siddiq dukkanin su ana daukan abun karkashi ɗaya ne amma da yazo sai wa da judiciary bangaren sa kaza executive bangare kaza kuma Qur'an hadisi ya tabbatar da cewa abun da suka yi daidai ne alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin a iya daga cikin su shine ma na biyu so haka wannan shine tayyib wa al atiyya kuma shine wanda ya fara farlanta ba da kyauta ga jama'ar da suka cancanta a basu zamaninsa da aka yi fitu kala-kala ganima ta taru ta yawa har ma ba abin da za a yi da ita sai fara yawo sai a je gari kaza a bincika waye talaka sai a aika mar kyauta sai a zo gari kaza a duba ina shugabanni suke kamar yadda ya kai ziyara zuwa ga ɗaya daga cikin sahabbai sai ibn amir ya je garin ya ce a kawo sunayen miskinai za a ba su sadaka saboda dukiya ta yawa a garin Madina har ana zuwa garuruwa ana kaiwa kyauta taimako da aka kawo sunayen talaka yana goyin turu sai ga sunan gwamna daga cikin talakan da suke bukatan sadaka sai yace wa haza laysa bi amirikum wannan ba shugaban ku bane suka ce eh yace wa kana min al fuqara iya daga cikin fakirai suka ce eh fa baka umar hatta ballala sha'ar lihiyatihi ya fashe da kuka ya ta kuka har ya jika gashin gemunsa da hawaye yace gwamna guda yau iya cikin jama'a da ba su da da su ce ya dauki dinar dubu ya a kai mar shek abdurrahman rafatul basha kuma takigin da ya ɗauki sinadin da yace dinar dubu ɗari ne dinar dubu ɗari miliyan nawa yanzu dukiyar billions ne ya ce a kai masa wannan gwamnan ya yi amfani da shi a gidansa ana kawo masa gidansa shi sai ibn amir radiyallahu anhu ya ga dukiya me wannan aka ce dukiya daga ina wajen amirul mu'minin sai fara ja da baya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana shiga gida mata tace maza hasala me ya faru ne yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tace hal mata amirul mu'minin umar bin al-khattab ne ya rasu yace maza hasala a'ala ala mautu amirul mu'minin musifar da na gani yau ta mutuwar amirul mu'minin sai yana shiga gida na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dakhalat ad-dunya fi baiti tufsida akhirati halat fitna fi baiti daga Allah muke zuwa gare shi zamu koma yau ga duniya ta shigo gida fitina ta shigo gida za ta bata mana lahirar mu aka ajiye dukiyar ya fitata bayan gida bai shigo ba aka ce nasa ne ya ce a dauke aka ba dauke ba san da ya turo fakirai suka zo suka dauki dukiyar suka raba aka tabbatar dukiyar ta bar gidansa ya dawo gidan tukunne zauna sai aka dawo wajen talakawansa kuna zargi akan shugaba suka ce akwai zargi me zargin suka ce a wata akwai rana ɗaya da baya hutowa aiki ba mu san me yake ba daga safiya har yammaci bai hutowa aiki a wata rana ɗaya bai zuwa aiki wannan shine zargin nasa duba fa irin adalci amma dai akwai zargi sai aka ce za ka kare kanka yace eh suka ce tunda nake jagorantan ku kaya nawa ka san da shi a duniya suka ce mun san ka da riga ɗaya da wando ɗaya ne a duniya a matsayinsa na his excellency sa'id bin abi amir mai Allah be pleased with Ya yace to wannan kayan a wata sau ɗaya ake wanke su ran da kuka gabana hutowa ina kwabe su ne sai iyalai su wanke mun a gida sai in jira har zuwa su bushe tukunna a dare nake hutowa a wannan wunin wunin wanke kaya ne da gogewa bi ma'ana da kyautata suke da. a wata sau ɗaya ake wanke kayan his excellency radiyallahu anhu rana ɗaya sai suka ce sun gamsu daman da riga ɗaya muka sanka da wando ɗaya to a lokacin sai yasa irin kyautar da yake kenan faradal atiyya banda wannan ya koma zuwa ga ainihin wanda suke ainihin hatta azwajun nabi matan manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi yasa aka ba wa kowace mace kowace mace ɗaya aka bata dirhami dubu goma sha biyu a zamanin sa. banda wannan duk ahalu badirin duk wanda ya badar ya rayu ha zamanin sa an bashi dirhami dubu shida duk wanda ya musulunta dalilin sulhun hudaybiya an bashi dirhami dubu hudu to haka ya ta yin wannan da dukiya ta yawa duk jama'ar da ya dace a taimake su na su masu dogaro da kai to sai ta musu haka shi yasa da irin wannan iya da kyau ba da dukiya don a da mutane masu zaman kansu iya da amfani shi kuma wannan wani lokaci iya zama wajibi ga hukuma idan ana irin shari'a ta musulunci jama'ar da ke harkokin addini a gaya ya za a yi a ba su dama su zama jama'a masu dogaro da kai ba wai mutum mai harkan addini yau a ba shi kyautan dubu ɗaya dubu biyu dubu uku wannan ba shi ne ka'ida ba ƙarƙashin jagorancin musulunci ana shari'a kowane mutum mai harkar addini ƙoƙarin da ake a gaya zama mai dogaro da kansa ya zama mutumin da ana mazatan zai rika cire zakka ne ba wai a ba shi zakka ba haka ake bukata sai al'umma ta ci gaba Allah ya taimake mu wa hajja bi azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhir hajjatin hajjaha ya kuma yi hajja ya yi ainihin aikin hajji da matan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a ainihin aikin hajjin da ya na shi a rayuwarsa ya dauki matan annabin Allah ya tafi da su aikin hajji a kammala ya da su gida nuzulul qur'an bi muwafaqatihi yadda qur'ani ke sauka yake dacewa da maganar da Umar bin Al-Khattab yake yi in ya faɗi magana sai Allah ya turo aya ta dace da irin abin da shi ya faɗa da bakinsa wannan ai daraja ce mai girma ka faɗi magana Allah ya sa maganar da ka faɗa ya ga ya amince da ita ya tabbatar da wannan magana taka babu daɗi babu ragi an Anas qala Anas bin Malik radiyallahu anhu yace qala Umar bin al-Khattab radiyallahu an Umar bin al-Khattab Allah ya kara masa yadda yace wa faqatu rabbi azza wa jalla fi thalathin shi da kansa yace na dace da ubangiji na Allah cikin al'amura guda uku abubuwa guda uku na dace da Allah na a ciki na bi ma'ana ya faɗi magana Allah ya tabbatar da maganar da ya faɗa babu daɗi babu rage ƙultu ya ya ce na farko na ce ya manzon Allah sallallahu alaihi iya ba manzon Allah shawari ko law istakhadna min maqami ibrahima musalla ina ma da mu rike ainihin maqamu ibrahim a gindin harami ya zama wajen yin sallah idan mutum yayi dawafi ya kammala yayi me yayi raka'a biyu a wurin ko a matsayin sunna wasu malamai kuma suka har zuwa ga wajibi wallahu ta'ala a'lam alƙawar raji cewa sunna ne ina ma mu rike makamu ibrahim ya zama wanda ya kammala dawafi sai yana fila raka'a biyu a wurin manzon Allah bai yi shiru ba saboda me wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha fa nazalat sai Allah ya turo aya wattakhidhu min maqami ibrahim musalla shi ya bada shawarin amma na sai Allah ya turo aya tana tabbatar da shawarin da ya bayar da cewa me a riki wannan makamu ibrahim ya zama musalla wajen yin sallah ka ba da shawari Allah ya turo magana ya goyi bayan ka ai wannan daraja ce na ɗaya kenan wannan suratul baqara aya ta 125 wa qultu nabiyyu nace ya rasulullah ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inna nisa'aka lalle matanka yadkhulu alaihin albarru wal fajiru mutumin kirki da mutumin banza na shiga kayinsu albarru bawan Allah mai nagarta yana shigowa gidanka ya kalle su alfajir mutumin banza na shigowa saboda kowa yana tunanin gidan annabinsa ne in ya zo ba magana kawai sai sa kai tsaye ya shiga shi kuma Allah sa mutum ne mai sauki mai jin tausayin mu walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri mutum ne mai tausayin mu iya kaunar mu fiye da yadda muke jin muke kaunar kayin mu iya tausayin mu fiye da muke jin tausayin kanmu iya tausayin ka fiye da yadda mahaifiyarka ke jin tausayin ka manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam don haka bai hana kowa sai mutumin banza kowa ya shigo gidan da nigogi da yan tasha kowa ya shigo in ga magana ce ta gidan annabi mu ne bayan da aka iya sai ce falau amarta hunna ayyah tajibna ina ma da ka umarci ka su rika sanya hijabi ya zama dai duk wanda ya shigo gidan ya gansa cikin hijabi ba a ganin siffar jikinsu saboda idan aka ana ganin siffar jikinsu zai iya zama dalilin aikowa wata musifa ga al'umma aiki so da haka in sun sa hijabi sai su ɓoye jikin annabin Allah bai magana ba saboda wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha fa nazalat ayatul hijab sai Allah ya turo ayar hijab ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna zalika adna ayyu yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima yana faɗan shawarin sai Allah ya turo aya ya goyi bayan maganar Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu wannan shin daraja ce ko ba daraja ba daraja ce tayyib wajitama ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nisa'uhu fil ghirati matan manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare sun taba taruwa a kayansu saboda kishi nasu yin kishi na mata babu laifi amma na abin da aka hana hayaniya da bankaura a cikin kishi ko wata mace ta je ta yi wata magani ko wata mace dauki wuka za ta yanka yar uwarta wannan duk haramun ne amma don yin competition wajen kyautata wa miji saboda nafi wacce a wajensa wannan shari'a bai hana ba matukar abin da kika yi ya dace da shari'a din sau da gidan manzon Allah fi kowane gida daraja a bayan kasa nan ma ana bugawa Umar ya shigo gidan annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan mace ta faɗa wannan ta tana su zashi a tsakiya wannan ta faɗa wannan ta faɗa yana tsakani ya rasa yadda zai yi annabin Allah kenan sallallahu alaihi wasallam al'amuran da suka fi kowanne ba shi wahala hatta shi kayin sa al'amarin mata ne sahabbai duk irin wahalan su da yadda suka yi jahiliya suke da tsanani bai taɓa musu yajin aikin kwana uku ba amma na matansa a gida san da ya kwana 29 baya gida duk administration nasa wanda ya fi kowanne ba shi wahala cikin gidansa ya fi kowanne wahala <laughs> kwana 29 yi matar da ta fi kowace damuwa ta ce da bai gida yana dawowa sai ta ce to kace za ka yi wata guda ka yi kwana 29 ka zo me hana kai wata guda sai ya ce to ai ashharu za wa haka za sai kuma ya koma fatawa gaya lamari ya da lamari ana ɗokin ka da ka dawo gida an sake cisa maka magana ya ce to ai watan ko ta 29 ko 30 to wai zargin sa ake waye ce da ai gobe ne ka koma sai goben ka dawo ta ce amma na fi kowa damuwa da baya gida sai shi yasa administration a duniya wanda ya fi kowanne wahala na mata ne shi yasa addinin Allah ka dube yadda yake fada yadda annabin Allah ya kira su Allah halicce su da kashin haƙarƙari khuliqna min dhila'in karkataccen kashin hakarkari Allah halicce su an taɓa yin wani conference kwanakin baya a England wani malamin history na bayani da aka gama conference aka yi bayani akan kaidin mata conclusion da aka yi cewa wai mata ba human beings bane ba mutane bane wai su ba dabbobi bane kuma ba mutane bane saboda sun fi kowace halitta wahala a duniya <laughs> to addinin Allah da ya ce mutane ne sai dai ya kira da cewa inna kaida kunna azimun kaidin su mai girma ne faƙultu Umar bin Al-Khattab sai ya ce wa annabin Allah sai yake ga matan ya gaida suka sa annabin Allah tsakiya sai ya ce asa ubangijinsa ai kusa in tallaka kunna idan ya sake ku dukkanku ay yubdilahu ya canja masa matan da suka fi ku khairan alkhairi min kunna fiye da ku din sai faɗi wannan magana sai Allah ya turo aya sukutun da guda cikin suratul tahrim aya ta biyar asa rabbuhu in tallaka kunna ay yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin tayyibatin wa abkara mun fahimci wannan da kyau so haka sai Allah ya tabbatar da maganar da yana faɗa a gaban matan sai aka turo mala'ika da wannan aya goyi baya fa nazalat kazalika sai aya ta sauka daidai da maganarsa wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim Allah ya musu rahama sun kawo wa muwafaqatu umar lil qur'an akthara min zalika dacewan umar da qur'ani yafi wannan yawa wannan babin misali ne magana da yake faɗa ya dace da qur'ani suna da yawa kaji ausalaha ba'dhum ila akthara min 20 sashin malamai sun ce ayoyi inda zai faɗi magana sai Allah ya turo aya haka ya faɗi magana Allah ya turo aya haka ya faɗi magana Allah ya turo aya haka wa min zalika daga cikin wannan ƙari kaɗan akhraja muslim imam muslim rahimahullah ya kawo hadisi ana umara daga umar kale yace wa faqatu rabbi fi na dace da ubangiji na cikin al'amura guda uku in ji wa in ji umar fil hijab na farko a cikin hijabi a wata wani bashin yace ya dace da Allah cikin abu na farko yace hijabi shine shawarin da ya bawa annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata akan matansa Allah ya saukar da ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ya kai annabi ka cewa kulli ka gaya wa matanka da ƴaƴanka da sauran matan mumine ga baki daya sai aka fara da matan nasa da Umar ya bada shawari a kai radiyallahu anhu na biyu wa fi usara badrin da kuma cikin waɗanda aka kamo su a yakin badar ina fatan mun gane da aka je aka yi yakin badar an gwabza da sahabbai ɗari uku da ƴan kai magana mafi inganci ɗari uku da goma sha uku makiya addinin Allah dubu da ƴan kayi sai a kashe makiya addinin Allah saba'in aka kamo kuma saba'in a hannu a matsayin bayi aka zo da su da aka zo da saba'in sai ana shawari a kayi me da dace a yi da su ne wannan sahabi ya ce ai kaza wannan ya ce ai kaza sai annabin Allah ya ce wa Abubakar Siddiq me da dace a yi da su kaga dai ciki akwai ƴan mu. shi annabin Allah akwai dan uwansa Al Abbas da kansa iya ce wanda aka kamo su a Badar a matsayin makiya addinin Allah a lokacin sai ce ga ƴan uwan masu me za a yi Abubakar Siddiq radiyallahu anhu sai ya ce yadda ya dace mu dan sa musu dan fansa in sun biya sai a sake su yafi sauki tunda akwai yan uwana akwai naka akwai na kowa a ciki sai juya zuwa ga Umar Umar kai haka gani sai ya ce ni yadda nake ga dace da yan na akwai yan uwan Abubakar akwai na annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ni aban yan uwa na kashe annabi a bashi nasu ya kashe Abubakar a bashi nasu ya tada su aiki kowa ya kashe nasu annabin Allah ya ce wasu daga cikinku Allah yana sanya al'amarinsu da sauki da taushi yadda ka san ruwan nono ya ce irin misalin Isa alaihi salam sai ya ji ayat da ya ce in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim annabi Isa gashi sun ki addinin Allah ya ce Allah in ka azabtar da su bayinka ne in ka gafarta musu Allah kai mai gafara ne mai jin kai sun ki addinin Allah mana addu'a yake dai Allah kai mai gafara ne amma na an sai yace wasu kuma suna da tsanani sun fi dutse tsanani yace kaman annabi nu yace rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayyara Allah dukkata da kafiran duniya aiki kawai shi duk duniya ya musu makaman kare dangi yace to haka kowa yake wani akwai sauki wani akwai annabin Allah sai ya karkata zuwa ga sauki fa bima rahmatin min Allah linta lahu sai ya karkata zuwa ga sauki sai yace a sa musu fidiya ai kaza kaza dan karbi kuɗi an yi wannan hukunci wata ran Umar ya zo shi sai samu annabin Allah da Abubakar a falo suna zaune suna ta kuka hadisin ya cin aljami as na Imam Bukhari rahimahullah iya cikin littafin aljami li ahkam al-Qur'an karkashin cikin ainihin suratul anfal cikin tafsir na Imam al-Qurtubi rahimahullah yana cikin littafin ad-durr mansur fi tafsir bin Mas'ud na Imam Suyuti rahimahullah yana cikin wani bangaren kissar iya cikin tafsir na Ibn Kathir rahimahullah karkashin aya ta 67 zuwa da 8 cikin suratul anfal sai ya zo ya samu annabin Allah da Abubakar suna ta kuka dan an ɗauki hukuncin Abubakar sai ya ce me ya faru kuke kuka ku gaya min abin in ya kai sa ni kuka ne kuka in bai kai sa ni kuka ba sai na yi kaman ina kuka don akwai abin da ba za ka yi kuka ba sai kai kaman kana kuka me yasa aka zo cikin diyaru samur bayan an da ta buka manzon Allah ya ce la tadkhuluha illa baki na aw mutabakin kar ku shiga gidajen waɗanda suka saba Allah nan Allah ya ke sai dai kuna kuka ko kuma kuna kamar mutane masu kuka wato duk wanda ya gan gwasan kuna kukan zuci kenan so in ban samu yin kuka da idai da kuke ba sai na yi kukan zuci sai suka ce a to ai kai din ne kai kafi mu akan wannan hukunci hukuncin da aka yi sabani da kai muka ɗauki na cewa a fansa sai Allah ya turo ayoyi yana goyon bayanka ya ce ma kana lin nabi ay yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ardi turiduna araba duniya. wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima akhadhtum azabun azim sai Allah ya turo ayoyin nan sai ya ce bai kasance ga annabi ba ya kasance iya da wasu jama'a da ya kama kalman usara da asra asalin kalman asir ala wadani fa'il ne wanda aka kamo usara ala wadani me ala wadani fu'ala ina fatan mun gane asira ala wadani me fa'ala ya zama siga ne na me na ainihin at tanifi lil kubra lil fu'ula kenan mun gane so da haka sai ya ce bai dacewa ga annabi ya kasance iya da wannan hatta yudkhina fil ardi har sai ya zubar da jini yake samo bayi ya kama su ya mallaka sai Allah ya ce turiduna aradad duniya kuna son kawar duniya ina ce kawai za ku karbi fansa a hannunsu a hannunsu ko a rabu da su abin da kuke so kenan so ake yi magana annabin Allah da Abubakar sai ce wallahu yuridul akhirah Allah kuma lahira yake so in kun karbi fansa sun koma sun ƙara ƙara ƙarfi suka zo suka yake ku ba Allah lahira yake so sai ce lalle Allah mabuwayi ne kuma mai hikima sai ce laula kitabun min Allah ba dan wani littafi daga wurin Allah sabaka ya rigaya ba lamassakum da ya shafe ku cikin abin da kuka yin nan azaba mai girma wani littafi wasu malamai suka a'a littafin da ya riga ya shine shawari Allah ya ce wa shawirhum fil amri ka shawarce su cin al'amuran da aka yi to ai shawari ya dauka to ba dan dai an ce yayi shawarin kuma yayi wannan ba lamassakum fiha azabun azim babban malamin tafsiri Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullah ya ce wannan littafin shine shawari malam gumi iya cikin jama'ar da Allah musu baiwa da fahimtar hakikanin ma'anan Qur'ani cikin kalmomi takaitattu akwai wasu ayoyi da ya fasara Qur'ani sai ka dade kana karanta su zai wahala ka fahimci ma'anar su akwai ayar da ya tafsiri kwa da ta gagari malamai da yawa a duniya a da yawa a duniya da Allah ya dauko halitta mu cikin suratul mu'minun cewa walaqad khalaqal insana من سلالة من طين ثم خلقناه ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لهما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبعة رائق wannan saba taraik din malaman duniya an kai ruwa rana wasu ce kofofi ne guda bakwai a sama wasu ce a sama ɗaya biyu uku sammai bakwai ake nufi malam gume da yazo ya ce a ba su ake nufi ba ya ce ayoyin gaba ɗaya daga farkon kisar har nan wurin ba sa magana akan me akan sama akan mumini suke magana akan halittar mu ne da Allah ya kira halittar mu daga ainihin mani zuwa gudan jini zuwa tsoka sai ya ce mun halicci kofofi guda bakwai sama da ku da ya zo ya ce to ƙofofi saman su ne ƙofofin ido hanci baki kunne ya zama nawa wasu suka ce wannan bakwai ya ce ko kuma ya ɗauki waɗannan na farko ka ɗauke su ya ce sai ya ƙara da cibiya don Allah ya ce fauka kum sama da ku ya ce sama da kai kanka ne don haka kofa bakwai sama da kai ka diga don halittan ka Allah ya kira thumma khalaqna ta alakatan fa khalaqna alakata mudghatan fa khalaqna almudghata idaman yace don haka Allah iya magana akan halittan mutum ne ba akan halittan sama ba don haka kofofin na koma kanka ne kai dan adam kofofi bakwai nan ka kiyaye su abinda kunnan ka zai ji idon ka ya gani bakin ka ya faɗa hancin ka ya sunsuna ka kiyaye su wasu kuma su ce sai a kara da cibiya ta bangare wallahu alam <laughs> Allah ya ji kan malam <laughs> don haka shi Umar bin Al-Khattab shi ya bada wannan shawari sai Allah ya dauki wannan hukunci nasa wa fi makamu ibrahim yace kuma da a wurin makamu ibrahim a ya dace a wurin haka da wannan kisa ya dace mu gane ba fa a kullun addinin Allah ke bukatar sauki ba dan wani lokaci sai ga wannan na jan mu sai ga mutum kullu ya ce yassiru wala tu'assiru akwai inda addinin Allah ya karantar da sauki tsakanin musulmi da musulmi duk abin da musulmi ya cuce karka dauki gaba da shi kamar afuwa duk abin da mumini ya maka ka masa afuwa banda wannan kar ka samu lokaci a rayuwarka na yin fada da musulmi dan uwanka karka samu dama karka gaya wa zuciyarka karka ba zuciyarka labari akwai ran da za ka yi hura da musulmi dan uwan ya fada da shi duk abin da musulmi ma a duniya kamar afuwa in dukiyar ka ya taba in mutuncin ka ya taba idan komai ya ma a duniya don Allah kai musulmi afuwa amma na a bangaren makiya addinin Allah Allah bai karantar da mu sauki kai tsaye ba a nan wurin ai in sauki kawai yassiru wala tu'siru sai a dauki hukuncin Abubakar Siddiq amma na zaben Allah sai Allah ya zabi hukunci da kuma shawarin Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu mun fahimci wannan da kyau don haka akwai lokacin da sauki ke da amfani akwai lokacin da tsanani ke da amfani in an yi sauki lokacin tsanani laifi ne in an yi tsanani lokacin sauki laifi ne don haka akwai malaman mu kullum sai su ba mu fatawa ina ne dace a yi sauki ina ne dace a yi tsanani wallahu a'lam warawa ashabu sunan ashabu sunan sun kawo wani asar wal hakim imamu hakim ya kawo an umar daga umar annahu qala yace allahumma bayyin lana allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan fa anzala allah tahrimaha ashabu sunan abu dawud tirmidhi nisa'i ibnu majah rahimahumullah sun kawo hadisi imamu hakim ya kawo cikin mustadrak nasa Allah ya musu rahama Umar bin Al-Khattab Allah ya kara masa yadda yace yace Allah ka bayyana mana bayani mai warkarwa akan al'amarin giya dalilin wannan shine a jahiliya Umar iya cikin jama'ar da ke shan giya wani zai soki Umar akan wannan wai cewa ya sha giya a ainihin jahiliya wallahi alazim wannan in ya faru ga sahabi daraja ne a ce a jahiliya yayi mai dalili ai Allah ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasan wa kana Allahu ghafurur rahima don haka idan da sun yi laifi ɗari ne ma sai Allah ya ba su lada ɗari don ya ce yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat su haka wannan bai zama abun aibata sahabi ba amma da musulunci ya zo musulunci iya karantar da mutane bi tadarruci yin abu gaba gaba ne daga wannan gaba aje wannan gaba daga wannan gaba aje wannan gaba ina fata an gane so muhimmin abu sai Allah ya saukar da aya akan giya cewa sahabbai suna tambayar manzon Allah kan al'amarin giya yas'alunaka anil khamr wal maisir qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin nas wata riwaya qul fihi ma ithmun kathirun wa manafi'u lin nas suna tambayan ka akan giya da caca sai Allah ya ce cikin su akwai zunubi mai girma amma na akwai amfani ga mutane amma bai ce mai girma ba wata riwaya ana cewa kathirun mai yawa wasu sahabbai suka ce intahaina mun daina shan giya daga yanzu wasu suka ci gaba da yi har kamar yadda Sheikh Sayyidi Muhammadu Amin hafidahullah malamin Qur'ani a cikin Jami'atul Islamiyya ra'isu kismil qira'at yace a lokacin sai aka samu wasu sahabbai sun sha giya sai suka zo sallah ɗaya daga cikin su iya sallah sai ya tsaya yana karanta kulya sai yana cewa kulya ayyuhal kafirun abudu ma ta'budun wa antum abiduna ma a'bud wa ana abidun ma abattum duk lala na korewa sai yana cirewa ka ce ya ku kafare zan bauta abin da kuke bauta maimakon ba zan bauta ba kuma kuma za ku bauta abin da yake bauta maimakon ba zan bauta abin da kuke bautawa ba duk sai ya cire la sai Allah ya saukar da la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun kada ku ainihin kusanci sallah kuna maye har sai kun san me kuke bada sai zo ba wanda ke zuwa kusa da giya har sai ya san me yake mafi sauki tunda ka san lokacin sallah ko sai mutai ce to bari ya bari ba zan yi sallah ba ba zan sha giya ba saboda lokacin sallah kusa sai aka hana shan giya tsakanin azahar la'asar la'asar magariba magariba isha sai ya zama dan lokacin da ake sha tsakanin isha da asuba da kuma asuba da azahar kaga an rage ko shine at-tadarruj yin abu mataki mataki don a lokacin akwai wanda aka ji shan giya haramun ne wallahi sai hakura da musulunci amma idan muna kiran mutane mu rika ba su ilimin kaɗan kadan sai su kai inda ake bukata su kai wannan shi ke da muhimmanci mu dauki hadisin bukhari muslim abu da tirmidhi na sahih ibn majah rahimahumullah da annabin Allah ya aiki mu'adh ibn jabal zuwa game. yahuda a yaman sai yace innaka ta'ati qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uhum ilay shahadatu alla ilaha illallah ko falyakun awwalu ma tad'uhum ilay shahadatu alla ilaha illallah duka ruwayan sun zo wanne ya dauki wannan khabaru kana wannan ismu kana wannan ya dauki wannan ismu kana wannan khabaru kana sai karantar da shi in sun yarda da Allah daya a karantar da su sallah sai me sai zakka to amma na yanzu in ka samu wani ya sanda sai kamar bayani yanzu zaka yadda Allah ne ne manzon Allah ne sannan zaka yi salloli guda biyar akwai sallar da muke da shi tsakiyar dare a huto dole ko ana sanyi sai an yi bayan nan karantar da shi in sun yadda da Allah daya a karantar da su sallah sai me sai zakka to amma na yanzu in ka samu wani ya da sai kamar bayani yanzu zaka yi da Allah ɗaya ne manzon Allah ne sannan zaka yi salloli guda biyar akwai sallar da muke da shi tsakiyar dare a huto dole ko ana sanyi sai an yi bayan nan za mu binciki dukiyar ka nawa ne kana da kuɗi eh nawa ne kana da miliyan 40 yawa to dama akwai gina makaranta za a karbi 1 over 40 a cikin ka ai ba zai tsaya musulunta ba don kamar approach da bai dace a yi ba sai ya yi da Allah ɗaya ne a koya sallah bayan sallah tukunna a zo ga maganan zakka don haka musulunci ya yarda da a karantar da mu abu gaba gaba shi yasa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu asar yazo cikin musannaf na Ibn Abi Shayba rahimahullah wanda Imam al-Bukhari rahimahullah bude babi da cikin kitabul ilm da cewa hadithun nasu bima ya'rifun aturiduna an yukazzaba Allahu wa rasuluhu su da karantarwa bi tadarruj yana da muhimmanci Allah ya taimake mu ana cikin wannan hali har sai Allah hake sauko da wani hukunci daga karshe bayan imani ya ratsa zukatan sahabbai da cewa me ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijisun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaitanu أن يوقع بينكم الأداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون sahabbai suka ce intahaina ana saukar da wannan aya duk inda ka zaga garin Madina kawai ba komai sai giya ake zubarwa kowa ya haƙura mai dalili saboda Allah ya turo da doka imanin sahabbai ya kai makura duk abin da suke idan doka ta zo take ake haƙura saboda tarbiyya da Allah ya musu ya musu tarbiyya a mataki mataki na ilimi Allah ya ba mu koyi ikon koyi da su wa akhrajat tabarani an ibn abbas qala لما أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستغفار لقوم قال عمر سواء عليكم إمام الطبراني رحمه الله كاو أثر تكين الأوسط ناسا ابن عباس الله يكارى بس يدايتي لما أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستغفار لقوم lokacin da دون الله ya ɗauki lokaci iya تني من gafara ga wasu jama'a iya ta neman gafara sun cuce shi sun walakanta manzon Allah sun mar munafurci sun kai level da suke cewa manzon Allah kare ne irin su Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul suke cewa tsakanin annabi da 'yan madina ai kamar ku ne san mil kalba kai a kuluka ka ciyar da karanka karanka ya cinye ka bako ne kun sauke shi yanzu ya zo ya fi ku ya ce annabin Allah kare ne ba walakancin da ba su annabin Allah ba duk da wannan saboda Allah ya sa rahama a zuciyarsa da tausayi da jinkai bai mai da sharri zuwa gare su ba ahlus sunna in musulmi ya ma sharri shi ma bai yin sharri sai ya haƙura wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyul hamid wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu haddin adim allahumma ij'alna minhum isa alayhi salam wa'azi yayi wa mutanansa iya tafiya suna cewa la'anaka allah allah ya la'ance ka yana musu addu'a da cewa me kafarallahu amwalakum Allah ya kare muku dukiyoyinku qatala kalla Allah ya tsine ma yana cewa zadakumullahu ilman wa imanan Allah ya kara muku imani da ilimi aka ce jama'a na tsine ma kana musu addu'a yace ai kowa yana kyauta da abin da ke hannunsa ne su tsiya ce ta yi katutu a hannunsu suke bani ni kuma arziki Allah ya bani nake ba su kuna bukatan ne aron tsiya na bar dan amun tsiya ne ahlus sunna bai wa musulmi dan uwansa tsiya duk wanda ya ma sharri ka hakura da shi rabo da shi idan zai ci gaba da sharri Allah ya wadatar da kai hasbukallahu annabin Allah iya ta roƙa musu gafara kana Umar sai Umar yace sawa'un alaihim ai duk ɗaya ne akan su ba bambanci sawa'un alaihim duk ɗaya ne fa anzalallahu sai Allah ya saukar da aya iya nufin duk ɗaya ne da kai da kai Allah ba zai karba ba sai Allah ya saukar da aya sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfira Allahu lahum inna Allah la yahdi al-qawma al-fasiqin الذين يقولون لا تنفقوا على من عند inda الله hatta ينفضوا Umar ne yace sawa'un alaihim sai Allah ya ɗauki jumlar bakinsa da zama ita ce farkon ayar sawa'un alaihim duk ɗaya ne astaghfarta lahum ka roƙa musu gafara am lam tastaghfir lahum ko baka roƙa musu gafara ba lai Allahu lahum Allah ba zai gafarta musu ba me dalili saboda munafurci suka yi munafurci kuma na ɓoye kafirci a bayyana musulunci Allah bai gafarta mutu in ya mutu akai innal na fi darkil asfali minan nar walan tajid lahu nasira kula da wannan malamai ke toge wanda ya mutu a munafurci da mushriki cewa matakin su ɗaya ne sai dai in karamin munafurci ne ana ga mutum zai shiga wuta wani lokaci Allah ya cire shi muna roƙon Allah kada ma ya samu a wutan balle a cire mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد bayanin da dan uwa ya dazo wani daga baya yana wata bagar magana wannan bai dace ai ba kuskure ne kuma yayi ne da niyan maslaha idan ana karatu haƙƙi ne na duk wanda ke wurin idan ya ga wani al'amari na ilimi yayi magana a kai don haka in wani ya irin wannan bai da kyau wani ya furta magana mai muni shi wanda ya magana ba yayi da niyan muzanta bane iya daga cikin manyan amine na a wannan garin don haka don yayi baya da wata manufa bane ina fata an gane don haka abin da kawai nake roƙo shine yawanci wannan yana tsere katu an zo ƙarshe duk wani abin da ke da muhimmanci mukan ba da lokaci a yi shi don haka insha Allah ta'ala ba wata manufa ce mai muni ba kuma ba wata magana ce da sharri ba ina fata an gane insha Allah ta'ala kuma wanda ya magana a babin ilimi ya kai yayi magana a duk inda ake magana ta ilimi hadha huwa ma'ana sharri wala nazaki ala Allah ahada iya daga cikin jama'ar da muke musu zaton alkhairi akhlaqan wa ilman wa ri'an wa fi kulli shay'in haka insha Allah ta'ala magana ce ta ilimi Allah ya saka masa da alkhairi kuma nan gaban wani irin wannan kar wani da ke nesa ya furta wata magana mai muni ba na da bi bayan ɗaliban ilimi saboda shi iya daga cikin manyan malamai da a garin nan ni nake mutunta su kuma na ɗauke su cewa eh malamai ne ina fata an gane Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sa wannan observation a cikin mizanin kyawawan ayyuka Allah ya sa ya zama dalilin shigansu aljanna assalamu alaikum warahmatullahi to abinda malamai suka yi suna duba karina ne na hakikanin wace aya ce tafi kama da wannan magana wasu sun ce eh suna ga idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin suka ce eh wannan zai fi karina dalilin me saboda fas'aluhunna aka ce suna ga wannan ya'udu ila azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka dauki wannan suka ce ai akan matan ake magana kuma aka ce ya ayyuhan nabi qul li azwajika suka ce anan an fi kiran matan kai tsaye wa banatika da 'ya'yanka wani nisa'il mu'min da sauran matan mu'mine so dalilin hadisin mafiya yawa bai zo da kissa ko kuma kiran ayar ba malaman tafsiri sukan saba da juna wajen shin wannan ne ko waccar duk wanda aka dauka insha Allah ta'ala an samu ilimi wallahu ta'ala a'lam bisawab sai yake cewa wa'innan wa'innan asara da aka kama zo wanda har sai na Umar ya bada nasu shawara akai shin kashe su aka yi ko kuma ya aka yi da su daga ƙarshe ai mun ce akwai al'abbas radiyallahu anhu ko mun ga kuma ai rayuwarsa ta tsawaita ba a kashe su ba an riga an yanke hukunci shi Allah ya ce laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum a akhadhtum azabun azim don haka wannan ya riga ya wuce a addinin Allah matukar hukunci an riga an ya wuce an dogara da wani abu to warware shi in ba wani illa ne a cikin ba a cika bukatan yi ba saboda haka wannan ba a warware shi ba da ikon Allah an basu a wannan matsayi don Allah bai ki umarni a warware ba ya dai kira hukunci don gaba tare da cewa har a lokacin ba a hana karban fidiya ba fa in imma mannan in wa fida fida'an hatta ta alharbu harbu auzaraha wallahu alam sai sai tarin masu masu bukatan addu'o'i a wajen malam da kuma shauran musulmai da fatan ainihin a sa su a cikin addu'o'i da al'amuran su suka sa na alheri Allah ya biya musu